waɗanne ne hanyoyin samun mallakar filaye ga 'ya mace a Nijar? A ƙasar Nijar, 'ya na iya mallakar hili cikin yanayi uku. Na farko, tana iya sayan hili, tana iya cin gadon hili ko kuma ta samu cutar hili. ga wani can na ganga ko wani ɗan uwanta. Menene tsarin doka da ke aiki cikin al'amuran gado? Ya na iya mallakar hili ta hanyar cin gado, ta fuskar shari'a ƙasar Nijar yana kan shafi galgajiya. Mafi yawan 'yan Nijar kasancewar su musulmi ana danganta lamarin da abin da addinin musulminki ya zayyana. Ya macen na iya cin gado idan gargajiya al'adar su. ta ba da damar yin haka. Yana da mahimmanci a fayyace cewar ta fuskar cin gado, fuskar rabuwa aure, fuskar watsi da zamantakewa ga al'adar gargajiya da 'yancin matar ake aiki. To idan cikin al'adar gargajiyar matar a lokacin raba gado al'adar bata tana dama matar fuskar samun hili ba to lalle ba za ta ci gadon ba na hilin saboda fuskar gargajiyar shari'a yanki ta nuna gargajiya ita ke tushen bayar da yanki har dai ya zama to ba al'ada ba ce mai kawo cikas ya ya kamata a yi don a yaƙi wani al'ada domin ya mace ta samu mallakar filaye a Nijar. A duk cikin wani gari na ƙasar Nijar, in ya zamto akwai wani wuri inda al'adar gargajiya ta yi hani ga iya mace na ta samu mallakar hiri ta fuskar cin gado ya waje ba ga gwamnati na ya girka sulhun daidaito domin kawar da wannan rashin adalci ya ba da dama ga kungiyoyin farafula kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin mata na su haɗa gwiwa don su yi kokowa na ganin kawar da wannan al'ada saboda ita al'ada gargajiya cibiyar ba da yanci ce to amma da sharaɗi karta sanya rashin adalci har in al'adar gargajiya na kawo rashin adalci na kawo jayayya ko na gindaya shinge tsakanin 'yan ƙasa an nuna da cewar a zubar da aiwatar wannan cikin shafin abin da ya zama aibin kuma kan kotunan shari'a su yi aiki da shi.